à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a yaushe a duniyar gizo a VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa a Najeriya shararren malamin addinin musuluncin nan Dr. Ahmed Gumi ya bayyana mahimmancin samun sulhu da 'yan bindigar da suka addabi arewacin kasar a matsayin matakin farko na neman kawo karshen fitinar a jamhuriyar nijar kuma wata kungiyar fararen hula ce da ake kira mpcr ta nuna damuwarta game da yadda wasu 'yan siyasar kasar da suka yi murabus daga su domin shiga zaɓuɓɓuka ke sake komawa bakin aiki ba tare da an sake naɗa su ba har ila yau game da batun da ya shafi zaben na nijar an fara faɗakar da matasan da magaran mahimmancin zaɓe da kuma hanyoyin da za su bi domin bayyana ra'ayoyinsu a kafofin yada labarai na ƙasar. Akwai shirin kuwa gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma za mu farawa ne da sauraron labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. Yau Talata za a fara shari'a mai cike da tarihi ta tsige tsohon shugaban amurka donald trump karo na biyu a majalisar dattijan amurka inda ake zargi trump da tunzura tayar da hankali wata guda da ya gabata ta hanyar ingiza magoya bayansa da su tunkari 'yan majalisar a ginin majalisa na capital yayin da suke tabbatar da cewa ɗan jam'iyyar democrat joe biden ya kayar da trump a zaben na shekarar 2020 zanga-zanga ta rikide zuwa tashin hankali yayin da kusan magoya bayan Trump 800 suka afka mahukuntan a cikin ginin majalisar. Suka fasa kofofi da tagogi suka yi wa wasu ofishin majalisar ƙawanya tare da yin artabu da 'yan sanda. Mutane biyar ne suka mutu ciki har da wani jami'in 'yan sanda na majalisar wanda ake binciken mutuwarsa a matsayin kisan kai da kuma wani ɗan sanda da ya harbe ɗaya daga cikin masu zanga-zangar har Sanatoci 100 'yan Republican hamsin 'yan Democrat hamsin da ke sauraron karar tsige shugaban mai wa'adi daya suna cikin wani matsayi na musamman da yawa daga cikinsu sun kasance shaidu ne kan hargitsin da ya faru a ranar shida ga watan janairu yayin da suka tsere daga zauren majalisar dattijai domin kare kansu fadar shugaban kasa ta white house tana bayyana matsayinta kan iran bayan da shugaba joe biden ya yi wata hira inda ya nuna cewa amurka ba za ta ɗage takunkumi ba har sai tehran ta daina inganta uranium ɗinta. sakatare yaɗa labarai ta fadar white house jan saki ta faɗa manema labarai a jiya litinin cewa don a fayyace a bayyane ba haka ba ne shugaban ya ce shugaba biden a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ranar lahadi ya nuna amincewa yayin da nora o'donnell ta cbs ta tambaye shi game da ɗage takunkumi kuma ko Iran za ta fara dakatar da inganta uranium fiye da wanda aka amince da ita a ƙarƙashin yarjejeniyar JCPOA wadda Amurka ta fice ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta tabbatar da kamun tsohon kantoman karamar hukumar Jibiya bayan da aka tabbatar yana cin amanar kwamitin yaƙi da ta'addanci ta wajen haɗa kai da 'yan ta'adda. ga sani madumfashi da ƙarin bayani. A wani toma ne. A'a kai Allah tsare ka muna lahiya. Lahiya don a wani kwana yi ban ji kamar ji tsarin taɓo ka. Labarin kama Haruna Musa ya zo ne a matsayin waiwai ga jama'a wanda haka ya sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa in ji shin ko gaskiya ne sun kama shi? To gaskiya ne a rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin CP Salisu Buba ta sami wani faifai na magana wanda aka ringa yadawa a kafa na sada zumunta da sauransu kuma wanda muka gudanar da bincike kuma muka tabbatar da cewa wanda ya yi wannan hira tsohon kantoma ne na karamin hukumar jibiya laji haruna musa mato mun gayyace shi ofis ɗinmu kuma mun gudanar da bincike bai yi musu ba akan cewa yana hulɗa da ma'amala da waɗannan barayi na daji kamar yadda wannan hira ta ba wa kowa mamaki a da irin cin amana na mutanen jihar katsina da wannan shugaba ya yi domin yana ɗaya daga cikin 'yan kwamiti na sasanci na wannan jiha ta maganar makiyaya da manoma har ma da laifi na ta'addanci a riga mika shi a gaban kuliya. Kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina wallahi ya ja abin shirin mun tafi waya abun yake wani Duk kuma a hitowa ga hili a yi ai kana da labarin wani mahadi. mahadi. yanzu na ji ya magana wai wannan yaran da ka bada na yan kankara din nan. Eh. wai an kashe kuɗi wajen naira miliyan ɗari takwas. duka nawa ne an bada miliyan talatin ta ana magana miliyan ɗari takwas. a gai da sani malumfashi da wannan rahoton. ma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda shararren malamin addinin musuluncin nan Dr. Ahmed Gumi ya ce a halin da ake ciki sulhu da 'yan bindigar da suka addabi arewacin kasar ne matakin farko na neman kawo ƙarshen fitinar. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shahararren malamin nan mai faraji da ke arewacin Najeriya, Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gomi ya ɗauki gabarar shiga cikin dazuka inda yake yin wa'azi ga 'yan bindiga daɗi su tuba su bar aika aikar da suke tafkawa. Na tambayi Dr. Gumi ko ina tasirin wannan kuduri nasa? Kaga yanzu ina zamfara. Na ga gwamnati tana taimakawa a yi wannan abu. Na je Sokoto ma na ga shi ma suna da shiri kai sun yi tayin abubuwa saboda haka yanzu Sokoto da zamfara akwai saukin al'amarin. Ke domin mun zo daga Gumi muka bi ta anka muka zo Gusau gashi nan ana kiwo ana noma ba wani matsala. daga shinkafi har zuwa gosau ba wani matsala mutane na kiwo matsala kawai da muka samu muka gani shine wurno da kuma wurin kasan isa dan ne har yanzu akwai an ce kuma yawancin su mabuzaye ne to kasancewar waɗannan waɗanda suke tada hankali ba su da wata kungiya guda ɗaya wanda in ka samu shugaban ka gama magana da kungiyar kenan ko da an yi bangaren a iya samun wancan bangaren shi kuma shigo da aika aika kana ga wani eh, wani na dinki wani na na farkewa yawa haka yake to amma dole sai an bi su ɗaya da ɗaya kenan kana ga doctor za a yi musu ɗaya ɗaya? Kwarai da gaske abin da ya sa shi ne ai kifi ne a teku babban kifi ya cinye karami in ka samu babban kifin to zai cinye kananan shi zai hana kananan yin barna mun ga suna yi suna hana kananan barna in ka ga barna to maybe yayi nesa ne ba sani ba saboda ka ana gaya kuma juya akalan a su zama su ne kuma ke taimakawa wurin samun tsaro a cikin daji ba wai labari ba ne abin da muke ciki kenan yanzu muna garin mu sau lafiya lau masha Allah hanyoyin da za a ba a bi kasuwar da ba a ci duk ana ci lafiya da ya dawo kuma idan ka ji wai an dan hari can ai dole kafin a warke gaba daya ai ta dauki lokaci shi kan shi barna a hankali ta zo amma dai ana hanyar warkewa ne abun yana cin nasara saboda haka ina son gwamna na kaduna malam nasiru ya dauki wannan ra'ayin ya yi hankuri mu shiga dajin birnin gwari ya hankuri don allah na san shi mai mulki kasan bai son reni nan ma maganar reni bane maganar rayuwar mutane ne su kuma can jahilai ne shi da kan shi ya ce jahilai ba su haɗi addini ba to ashe wanda bai sa jahili bai da magani kamar ka mi ka jawo shi ka koya mishi yadda ma zai zai tafiyar da rayuwar shi kana tunanin karfi da yajin zai kai ga abin da ake cin ake fata a shi karfi da yajin yana da amfani amma yaushe sai an kara sulhu A da da matsayin karfi da ake yin sulhu tun da sun san akwai karfin sun san akwai abun nan eh, shi dai ya hankuri yanzu a shiga tun da ya ce jahilci ne ba su addini ba shi ne matsala mm. to ka shiga ka musu addini ka gani addinin zai hana su wannan barna to mutanen suna dauke da bindigogi ya kuke da bindigogi da sauran makaman nasu ai gaskiya ka tafi bindigar shi karfi shi ma ya sa abin da ke ba kyau saboda ka in ka zo mai da kuma ba da fada ba kuma neman neman mishin mafita shi ma ya san yana cikin matsala domin bi ya shigo gari kuma gashi yana cikin daji yara kanana ne su wani ya ce ma shi yana so je ga uwar shi kananan yara yaushe za mu tsaya gwamnati manyan mutane ana faɗa da kananan yara sai dai mu shirya da su yanzu dokta karshe idan muka duba waɗannan gwamnoni da suke arewa maso yammacin najeriya da ma gwamnatin tarayya gaba ɗaya a kalma ɗaya ko biyu wani sako za ka isa gare su yanzu gwamnati tarayya ne kaɗai za ta iya taimakawa ta fitar da kuɗi a shiga wurin mutanen nan a yi musu makarantu a yi musu asibiti a yi da na ci a yi afuwa wance wanda ya kisa ba mai afuwa ana nufin su kansu sojoji sun kashe eh, ba bila adad an kashe mutane innocent wayannan da aka kashe innocent in an biya diyar su su kuma wanda suka kashe a gari su ma a biya diyar su in an yi haka insha Allah cikin wata ɗaya wata biyu zaka ji ma abun ya tsaya so gwamnati ta fito da kuɗi maimakon siyo makamai a ba mu a fito da kuɗin a shiga ciki na'am ga kuma su yan bindigan da watakila baka kai baka isa zuwa gare su ba kila suna jin mutu wannan kafar me sakon ka gare su sakon na gare su don Allah su yi hankuri su aji wannan bindiga su zo a zauna kan teburi a ji korafi korafin su duka a biya musu bukatar su shine nike amma wanda yake sa ta wannan shi kuma wannan daban shi daman yanda yake wato abubuwa iri uku ne a musuluncin mu ba ka gane hmm. akwai sata kamar da alaƙa wasu wasu ko wasari fata tafa da aidiyahuma akwai hiraba shi ne amurwa ba wanda zai datse hanya sannan akwai bugat bugat su ne wanda za su bijire wa hukuma su ba barayi ba ne to duka wannan uku akwai su a cikin dajin nan akwai wani shi barawo ne shi kadai akwai wani kuma bandits ne sun haɗu su ne yan hiraba yan amurwa sannan kuma akwai yan bijirewa gwamnati to su yan bijirewa gwamnati su ne cikin ɗari saboda yanzu ya koma bijirewa gwamnati kuma shi shi ba ba a irin a ce in za yi sulhu da sun za su yi sulhu sun yadda makamai to dole a musu afuwa wannan Allah ya faɗa ka. Na'am. To amma akramakan lawo mutanen nan in suka yi sulhu suka yadda afuwa ba san wani komai ba sai wannan kashe-kashen da kuma sata da sauransu. Eh, a daman yawa ba na ce a fito da kudin gwamnati a musu abin da za a yi musu ba a yi center na rehabilitation a koya musu sana'a a ba su jari wani su a sai musu shanu ai ba haka kawai za a su ba hmm. in har za a zo a gina mana gada eh, flyover a kawo to su ina flyover su ta cin daji dr ahmad abubakar mahmud gomi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar fararen hula da ake kira NPCR. ta nuna damuwarta game da yadda wasu 'yan siyasar kasar da suka yi murabus daga mukamansu domin shiga zaɓuka daban-daban da kuma sannu a hankali suke komawa kan mukaman nasu ba tare da an sake naɗa su ba kamar yadda za a ci karin bayani daga bakin shugaban kungiyar nuhu mahmud arzika a hirarsu ta wayar tarho da wakilin muryar amurka birnin kwanni haruna mamman bako. babu hujja na a ce yau an je an kare zaɓe sai mutum ya komo cikin ma'aikatar shi ba a ba. Eh, ko da an iske bai samu ba ko in ya kuma yana jiran a ba da sakamako ya san in ya samu in bai samu ba duka wannan babu kushe sai ma'aikatan nan in ya je wannan ma'aikata ya yi wani aiki da da sunan wannan ma'aikata da wannan matsayi da an san shi da shi a wannan ma'aikata to ana iya tuhuma shi da wannan laifi kuma duk aikin da ya yi a wannan ya zan banza mm. babu gaskiya ya koma aiki tunda ya yi marabus kuma marabus din nan ba a wajen aka yi na kamar almara ka je ka kudu akwai waɗanda kuma a dokance an wajarta musu na cewa in kana son ka yi ka sai ba kai ba ta kira ba kake yi mhm. amma kana son ka yi ka sai ka yi kamfani mhm. kamar lokacin da ake kamfani an ce ba a iya zuwa kuma ka bar aikinka ka je kamfani ba tare da an ba ka izinin ka taimaka sai ka tambayi wannan izini akwai hanyar da ake bi a dokance a baka wannan izinin ka tafi ka dauki gwanzo to yawancin mutane da dama kawai babu wanda ma babu wansu ma kawai ko su kai mm. sai su bar ma'aikata haka nan ba kowa talakawa suna bukatar wannan suna bukatar kawai aiki a zo aiki ba ka da tambaya na lafiya a wani ya yi kamfani doka ba ta yarda da wannan ba. Yau zaman kashe yake ba zaman gwamnati yake ba kuma ana biyan shi saboda haka nan. President yanzu can nesa ga ya mai kamar irin nan cikin ƙasa waɗansu na ganin babu hukumomi manya na ƙasa ga wuri suna swaɗaɗa suna koma wuraren nasu aiki wani mataki ya kamata a ce tsakanin gwamnoni da prefe ko sj na gubernora tun da wani wuri ba a sake naɗa wasu gubernar ba sun ɗoka akan waɗannan mutane. to duka wannan duka wanda suka yi wanda suke cikin wannan hali duka eh, wajibi ne a iske sun dakatar da aikin nasu ba za su koma ba in sun komo a nan duk abin da suka yi babu hujja su yi shi sun yi ba daidai ba kuma ya kamata a ce ana musu hukunci aka haka nan To menene lahin waɗanda a shugabannin ma'aikacin nan su waɗanda sun ka sa ido sun ka kyale su sun ka ci gaba da aiki? yau kenan ba su ake su tun da sune ai su ne idon gwamnati sune ne idon kasa sune ne idon doka ai doka ba ta nuna take tunda doka ta umarni cewa wajibi ne in za a yi kaza sai an yi kaza kuma in ba take shi an ce ba duk wani abin da an kai da ya takura mashi ya zan taka doka kenan wanda a shugaba a wannan ma'aikata in ya ga mutum ya laɓaɓo ya dawo ya kamata ya ce mai wani ka dakata to in dai tabbas ya zama yana cikin wanda doka ta ce ma dole dama ba Eh, wanda aka tilasta sama suna nan cikin kundin tsarin zaɓe eh, kuduri na ɗari da talatin da biyar. Kenan sai an yi haka ta aje a yi confusion. eh akwai wanda kuma kamar yanzu ko zaman kansu yake yana cikin aiki ma'aikata kamar shi bai da wani wani matsayi a cikin ma'aikata amma yana son ya samu damar je ya yi kamfani mhm. tun akwai wanda gaba da ma'aikata su je su kamfani kawai a diba ina yi ina wani wani bai nan kwana nawa kwana biyar kwana goma ashirin duka bai nan to duka wannan irin su wannan irin wannan kuma su an ce ba irin izinin ka ta yi dama an ce mashi kwanjiyar ne san tarakama. na iya ka tambaya a baka amma ba a biyan ka albashi a wannan lokaci ne kan wannan kwanakin da baka nan na'am amma ko shi kuma kafin ka tafi sai in ka tambayi izini in an baka izinin yadda da zaka a ba ka ce kawai haka nan ba ka tafi ko ana so ko ba su ka To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nishar inda hukumar koli ta sadarwa ta kasar tare da tallafin wata kungiya da ake kira CFE Media suka shirya wani taron faɗakarwa ga matasan da magaran game da yadda za su fuskanci zaben shugaban kasa zagaye na biyu na ranar 21 ga wannan wata na fabrairu tare da amfani da kafofin yada labarai wajen bayyana ra'ayoyinsu gare karin bayani a cikin wannan rahoto na tamar abari daga damagaram Maman Jaharu mai ba da shawara ne a hukumar koli ta sadarwa a nan jamhuriyar Nijar ya haɗi makasudin wannan haɗuwa tasu. Eh, abin da ya tara mana shine ganin an ba matasa horo ta yadda za su tunkari eh, zaɓe a cikin kwanciyar hankali kuma a ta yadda za su eh, iya eh, tunkara gidan jaridoji su ba da ra'ayinsu ta fannin zaɓe kuma su ba da su haɗi irin matsalolinsu a gidan jaridoji wanda ya kamata 'yan siyasa su yi aiki da su ba tare da matsayin da aka yi sani ba na matasa 'yan siyasa ta zo shine na cewa a sa su gaba su ne 'yan kuwa su ne 'yan kone-kone su ne 'yan kawo tarzoma. Suma daga nasu waje matasan sun ce kaya ne dai ya tsinke a gindin kaba cewar musa badamasi shugaban wata kungiyar matasa a nan da magaram. lalle kan gudunmuwa wanda dama mun riga mun kawo ta tun wajen yadda aka yi eh, shirya zaben kawowa hal zawa zagaye na farko yanzu ma kuma za mu kara kawowa gudunmuwar mu eh, bisa kan yadda za a yi ba za a samu wata fitina ba da wani tashin hankali yayin da ita kuma hadiza hima wata 'yar horar hula ta ce irin haka shine ya dace a yi wa matasa dole ne a fatarkar da matasa a wayan musu da kai bisa kan matsayin da suke da a cikin al'umma kuma wani irin canji suke iya kawowa a cikin al'umma gaskiya sai in ce wannan gamuwar da hukumar sadarwa ta yi abu ne mai kyau wanda ana so a rika yin irin wannan abubuwa. ƙungiyoyi na mai da hankali wajen matasa la'akari da su ne kashin bayan duk wata ƙasa. Gudunmuwarsu kuma na da muhimmanci wajen taimaka ma ci gaban ƙasa. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talaka da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu ƙasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu. da Malam Yunus a asalin kasar Nijar mazaunin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka. To yanzu wani kira gare ka ga matasa wanda suka kara karatu a Masar. To da ke rayuwa kowa da tsarin su kuma kowa da abin da yake dubi. amma ni da gani na da ke na san masar din na san Niger din na san san wurare eh kowa daidai wani irin karatu ne yayi eh, kuma rayuwar da yake nan yana yi masar kamar zai duba gani in ya zo nan ga rayuwar zai na masar ko kuma in ya koma Nijar eh, zai samu aiki yadda kuce da ke mutum ya yi karatu idan son ya samu aiki da rayuwar shi da kuma familin shi a in ya ɗauki abin da ya karanta ɗin in je niger zai iya samu aiki wanda zai yi rayuwar shi a masar ko kuma a nan ga wannan ne mutum zai duba gani amma dai dama babu kamar nan ga kenan nan ga ya yi dama kuwa eh, ya yi dama aiki eh, mutum ya yi karatu surtu da mutum ya yi karatu da kyau abin da ya yi karatu ya iya shi da kyau kamar ba diplom kaɗai ba kamar saman practice mutum yana da gari irin nan gaskiya ya shi yana kun encourage mutane akwai opportunity akwai kamar dama irin nan gaskiya akwai a irin america an samu inda mutum ya san ba irin rayuwar shi gida ba ya kuma zai yi nan ga yana da kamar garanti abin kamar ya yi nan to amma nan ga ya yi eh, gaskiya ba ma hadawa ne eh, amma kuma kuma yana da kyau kuma wani lokaci kuma ko da ma a rayuwar na gida bai kai na magon lokaci na ke kyau kuma kuma gida a yi sa aiki shi ma wannan kuma yana da kyau kwarai eh, da ke <laughs> ba a ce kuma saboda wani wuri ya yi a bar kasa abin nan shi ma akwai wannan magana kan shi ma. to malamai suka ce ka karanta shari'a ka karanta ah, in ce kanun ko ka karanta durwa shekara wajen biyar kai ganin ka a matsayin wanda ya karanta shari'a a wannan babbar jami'a da kowa ya sani jami'ar azhar da ke kasar masar yana cikin ɗaya daga manya-manyan tsaffin jami'o'i na duniya ga ganin ka a yanzu da muke cikin yanayin ta'addanci yanayin harkar boko haram yanayin wannan kashe-kashe da ake ta ganin ka menene dalili da ke tura matasa da ke tura mutane cikin wannan ayyukan ta'addanci wannan ayyukan na kashe-kashe na kashe juna ana akwai sunan addini akan wannan eh, akwai jahilci jahilci kamar a general ko kuma jahilci ga addini ɗin shine na fari kenan na biyu kuma akwai talauci eh, jahilci da talauci dama abu ne suna da ciwo biyu ne wanda mutum su sun yi duka abin cikin duniya to wannan suna sa wannan eh, yake shi eh, ko da yake wannan ba ba fanni ne na amma wannan da ne da yake shi dama mutum ne zai tsakanin shi da da Allah akan rayuwar shi wannan kuma har kai da kaci kasa shi musulunci addini ne na zaman lafiya wani kira gare ka yanzu ga gwamnatin Nijar zan cewa wajen taimaka ma matasa suka ƙara karatu suka kammala karatu suka ƙara karatun jami'a wani suna bukata aiki ko suna bukata a taimaka musu don mun an ce a da dama sun ƙara karatun jami'a shekaru da shekaru ba har yanzu ba a ba su izinin shiga function public zance izinin shiga eh, ma'aikatar eh, da ke kula da ma'aikata eh, to kira da zan yi ma gwamnati gaskiya shine mm, yana da kyau a taimaka ma 'yan kasa in sun ida karatu inda akwai ayyuka a ya taimaka ma 'yan kasa sun karatu Eh, kowane irin yanayi su karanta french ne da english da larabci ne eh, kamar ya tunda zaune abu zai ci gaba cikin kasa da ke ilimi shine kasa ta wanda ya yi da karatu kuma ya zo yana aiki kenan yana da ilimi zai sa kasa ya ci gaba eh, to kuma yana da kyau kuma mutum ya yi da karatu shi ma mutum ya san da kamar diplom ɗin gare shi ya sa shiga wurin zai iya yi aiki din da wannan diplom eh, ina kira gwamnatin Nijar eh, ko wane ne ke abin nan kamar inda mutum ya zo ya yi karatu ka adibi yana tare da gwamnati bai tare da gwamnati inda yana iya ana bukatar su wannan aiki kawai a dauke shi ba kan ba sai yana tare da gwamnatin ba ko kuma yana tare da dawa ko wani iri a ne kuma yayi kuma wannan hakkin shi ne. To kun ji Yunus a asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar Pennsylvania da ke na ƙasar Amurka mun gode da ka mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowai bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawar kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai. To madalla gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nishara. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya gana da wata tawagar jami'an gwamnatin kasar Chadi a fadarsa. yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da taron shugabannin kasashen jisan sahel a birnin injamena jaridar ta ambato jagoran tawagar ta kasar chadi wato ministan tsaron kasar janar muhammad abali sala yana cewa batun tsaron kasashen biyu ne suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa jaridar lebanon ta ce rundunar sojan saman jamhuriyar nijar da takwararta ta tarayyar najeriya sun fara yunkurin karfafa hulɗar aiki a tsakanin su dalili kenan babban kwamandan rundunar sojan saman nishar kanal amiru abdulkader ya yi wani rangadi a najeriya inda suka tantauna wani tsarin aikin haɗin gwiwa da horon sojan saman nishar da batun tallafin kayan aiki jerir ta ce a yayin wannan rangadi kanal amiru ya ziyarci makarantar horon sojan sama da ke kaduna kafin ya leƙa hedkwatar sojan Najeriya da ke Maiduguri. Jaridar Le Nouveau na cewa 'yan ta'addan yankin Sahel sun fara nazarin hanyoyin kai hare-hare a ƙasar Faransa. Kamar yadda shugaban ma'aikatar leƙen asirin Faransar Bernard Emiye ya sanar a yayin wani taron manema labarai har ma da haska wata bidiyon da ke gwada wasu manyan kwamandojin 'yan ta'adda wacce aka naɗa a lokacin da suke gudanar da wani taro jaridar ta ce ko da yake sojan faransa sun yi nasarar hallaka biyu daga cikin waɗannan kwamandojin ta'addanci bayanai na nunin har yanzu ƙungiyoyin ta'addancin sahel na nan a kan bakansu hasali ma bayanai sun gano cewa 'yan ta'adda na hangen faɗaɗa ayyukansu zuwa yankin tekun gine da jamhuriyar benin da ƙasar cote d'ivoire sule muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tuma da lagai da sulai za mu kuma kammala ni da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amurka ta damu matuka kuma ta kaɗu da juyin mulkin da sojojin burma suka yi sojojin sun tsara shugabannin jam'iyya mai mulki ta national league for democracy da kuma shugabannin gwamnatin farar hula ciki har da onson yuhi da shugaba uniet tare da ministocin gwamnatin da manyan ministocin yankuna da dama da 'yan siyasa na adawa da marubuta da wakilan kungiyoyin fararen hula da 'yan gwagwarmaya. Da an shirya Majalisar Burma za ta gudanar da zamanta na farko tun bayan zaben kasar na takwas ga watan Nuwamba, inda jam'iyyar National League for Democracy ko NLD babbar jam'iyyar farar hula ta kasar ta samu kashi 83 cikin 100 da kujerun da aka buɗe. Onson Yohi, shugabar NLD, ita ce shugabar farar hula ta kasar tun hawan takaragar mulki a 2015. Shugabannin sojojin Burma sun ki amincewa da sakamakon zaben suna cewa magudi ne. Lokacin da zarge-zargen ya kasa samun wani ƙarfi sai sojojin suka kewaye ginin majalisar suka yi juyin mulki. Sojojin Burma sun yi shelar kafa dokar ta ta shekara ɗaya ta gidan talabijin suna mai cewa kundin tsarin mulki shekarar 2008 ya ba sojoji damar ayyana dokar ta a cikin ƙasar. Sojojin sun kwace iko da kayayyakin ƙasar sun kwace akasarin ma'aikatan gwamnati sun kuma dakatar da yawancin watsa shirye-shiryen talabijin sun kuma fara kamfen din murkushe ƙungiyoyin fararen hula. sojojin sun mika iko ga shugaban sojoji babban janar min Young a tsawon shekarun da ta yi na raba madafin iko tare da jami'an farar hula sojoji sun kasance suna da tasiri sosai a cikin harkokin siyasar burma kundin tsarin mulkin ya bai wa sojoji ikon kula da ma'aikatan tsaro da na cikin gida bugu da ƙari ana ba sojoji tabbaci na rubu'in kujerun majalisar Shugaba Joe Biden ya buƙaci al'ummar duniya da ta haɗa kai wajen matsawa sojojin Burma kai tsaye su saki ikon da suka kwace, su saki 'yan gwagwarmaya da jami'ai da suka tsare, su ɗage duk wasu takukumin kan sadarwa kuma su guji cin zarafin fararen hula. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga shugabannin sojojin Burma su girmama mutanen Burma kamar yadda aka bayyana a zaben da aka yi a demokuraɗiyance a ranar 8 ga Nuwamba. Amurka na tsaye tare da mutanen Burma a burinsu na demokuraɗiyya, 'yanci, saman lafiya da ci gaba. Dole ne sojoji su mai da komai kamar yadda yake a da ba tare da ɓata lokaci ba. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu rufe wannan shirin muna isar da gaisuwar taziyar mu ga iyalai da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa ga rasuwar Ibrahim Abdulaziz wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da kuma Adamawa wanda ya rasu a makon da ya gabata. Allah ya masa rahama ya kuma baiwa yallansa hakurin juriyar wannan rashin. Da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin yanayi. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi ne ke ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin yamma